وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da sake hallara wani majalisi na mai albarka da masallacin tunawa da shekh ana unguwar kasuwar kashi a garin don ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadin ma'ad jama'a shekh muhammad ibn wanda ya takaita littafin zaɓin ma'adi fi hadi kare ibad na shehu lalama ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alaihi muna alƙawarin juma'a goma sha shida ga watan ɗaya hijira alif da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna karatu ne a cikin fasalin yakin tabuka domin kawo ƙarshen fasali daidai yadda malam yake mana bayani dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin garin Madina falamma da khala bada abil masjidi lokacin da manzo sallama ya dawo <clears throat> sai ya fara da masallaci fa salla fihi rak'atayn sai ya salla raka'a biyu wa kanat tilka adatuhu sallallahu alaihi wasallam yin hakan kuma ya kasance al'adarsa ce alaihi salatu wassalam idan ya dawo daga tafiya ya kan fara da masallaci ya raka'a biyu kafin ya shiga wajen iyalansa sun majalasa linnas sannan in yi raka a biyun kuma sai ya zauna don sauraron mutane da koke-koke da kuma sanu da dawowa faja a hulmu khallifuna ya na ilai sai waɗanda ba su je ba suka zo su suna kawo uzuri zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na abin da ya hana su tafiya <coughs> wanda galibinsu munafukai ne wa yahlifuna lahu suna masa rantsuwa wannan ita ce alama daga alamomin munafurcin mummuni na kwarai baya bukatar ya rantsuwa wajen bada da usuri bahaushe ce mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi gumi ba rami mai kawo maganar rami mai kawo rantsuwa in dai uzurin da gaskiya ne amma sai su ta rantsuwa fa kabila minhum alaniyatahum sai ya karbi abin da ya bayyana daga gare su na uzuri da suka bayyana wastaghfara lahum sai kuma ya nema musu gafara Allah wa wakkala sara'irahum ila khaliqihim sai kuma ya tura musu aniyar su na surru zuwa ga mahalicinsu wa fihim nazala qawluhu ta'ala ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim al-ayatu wa ma ba'daha A kansu ne ko dangane da su ne wannan aya ta sauka fadin Allah ta'ala ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ويحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وين آيوي suna fallasar irin waɗannan mutane ne munafukai masu ba da uzurori na ƙarya Allah ya ce suna zuwa <clears throat> suna kawo muku uzuri idza raja'tum ilaihim lokacin da kuka dawo zuwa gare su ya tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim ta la ka kace kar ma ba da uzuri ba shi da amfani kada kad nabba'an Allah min akhbarikum Allah ya riga da ya ba mu labarin halin da kuke ciki wa sayar Allahu amalakum wa rasuluhu da sannu <clears throat> Allah zai ga aikinku da manzansa aikinku zai bayyana Allah zai tona asirinku manzon Allah ma zai ga zai bayyana masa matsayinku matsayin imaninku thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan daga baya za ku koma za a maida ku zuwa ga masanin boye masanin sarari Allah wadda ya san abin da ke cikin zukata ya san abin da ke bayyane ya san abin da ke boye za ku koma gare shi in ma yanzu kun mana ƙarya kun zo da abin da ba gaskiya ba fa bi bima ta amalun a can Allah sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa har na boyen Allah ya ce sai yahlifuna lakum idan qalabtum ilaihim <clears throat> idan kuka dawo gare su za su dora yi muku rantsuwa tu'ridu anhum wai don ku fita sha'aninsu Allah ya ce fa'ridu anhum to ku fita sha'anin nasu ku fita harkar su innahum rijis su kazanta ne wa ma'awahum jahannam makoma su wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibun sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce yahlifuna lakum litardaw anhum suna ta yi muku rantsuwa ne wai don ku yarda da su fa in tardaw anhum Allah ya ce in ku kun yarda da su kun karɓi uzurinsu an ci gaba da rayuwa da hada-hada tare fa inna Allah la yarda anil qaumil fasikin to fasikan mutane ne Allah ya riga da ya musu hukunci ba zai yarda da su ba <clears throat> waɗannan ayoyi Allah yana bayani ne na irin waɗannan mutane da suke zuwa wajen annabi alaihi salatu wassalam suna kawo masa uzurori na ƙarya akan abin da ya hana su tafiya yakin tabuka to amma tare da haka <clears throat> annabi alaihi salatu wassalam sai ya karɓi uzurin sai ya tura aniyar su ya jingina sirrinsu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce faslun sabon fasali fil isharati ila ma zamanatu hadhihi alqissati hadhihi alqissatu min alfawaid wajen yin nuni nusarwa zuwa ga abinda wannan kissa ta kunsa na fa'idoji labarin yakin tabuka irin fa'idojin da ya kunsa <clears throat> kamar yadda malam ya saba idan ya zo mana da yaƙi to yakan biyo bayansa da ambatan fa'idoji da hukunce-hukunce da za mu iya tsinkaya daga wannan yaƙi to shi ma yakin tabuka ba a bar shi a baya ba <clears throat> wajen barin fa'idoji da hukunce-hukunce a cikinsa musamman ma tafiya ce mai nisa wanda ta ɗauki kwanaki da yawa ana yin ta an ɗauki fiye da wata ana abu ɗaya <coughs> famin hamala ya ce daga ciki daga cikin fa'idoji na yakin tabuka akwai jawazul qitali fi shahril haram halaccin yaƙi a wata mai alfarma in kana khurujuhu fi rajab idan fitar ta kasance masa a cikin watan rajab ne mahfuzan alama kala ibn ishaq wato kamar da aka kiyaye cikin abin da ibn ishaq ya ambata <clears throat> matsala ce ta halaccin yaƙi a cikin watanni masu alfarma ko rashin halacci wanda baya mun taɓa magana a kai kuma malam yana tare da ra'ayin cewa an shafe haramcin yaƙi a cikin watanni masu alfarma musamman idan har yaƙin ya samu musulmi a cikin wannan ko ɗaya daga cikin watanni masu alfarma yaƙin tabuka annabi alaihi salatu wasalam ya fita ne a watan rajab idan ba a manta ba watan rajab kuma ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma dulkada dulhijja almuharram sai kuma rajabun mudar wamin ha daga ciki ilamul imami alƙauma bil'amrin ladhi yadurruhum ikfa'uhu wa saturuhu anhum lil maslaha daga cikin abin da za mu iya fahimta a yakin tabuka akwai ilamul imamil kauma shugaba yana sanar da talakawa bil amrin ladhi yadurruhum ikhfa'uhu al'amarin da ɓoye musu ka iya cutar da su wa satruhu anhum haka suturta musu shi a lullube musu shi zai iya cutar da su to sai a bayyana musu lil maslaha don maslaha da ke tattare da hakan malina ishara zuwa ga abin da muka fara da shi a labarin tabuka cewa annabi alaihi salatu wasalam ya saba idan zai tafi yaƙi yana alkunya yakan yi shagube da wata tafiyar daban ba ta yakin ba 'yan kwanaki kafin tafiya yakin saboda kar likage kas sirrin tafiya yakinsa ya fita zuwa ga <clears throat> abokan gaba to sai ya zama baya ba da labarin zai je yaki amma yakan yi wasu habbai wasu isharori da suke nuna akwai tafiya to amma yakin tabuka bai yi haka ba yakin tabuka sai ya faɗa a fili tabuka muka nufa ba don komai ba sai don kowa ya san irin shirin da zai yi saboda maslaha ta tanadi da guzuri da kuma sallamar iyalai saboda nisan tafiyar kuma lura da cewa lokaci ne mai tsanani na wahala da fari da yunwa da talauci da tsananin zafi akwai bukatar ya sanar da su domin kowa ya san irin shirin da zai yi ya fi akan a ce ya musu rufa-rufa an yi shirin da ba da bai yi daidai da yadda aka nufa ba kuma daga baya akan hanya tafiya ce ta gwamnati guda a zuwa shiga cikin hali na kakanikai gashi hanya ce ta sahara kamar da zai zo nan gaba akwai yiwuwar rashin ruwa da rashin abinci a hanya to komai zai iya faruwa da haka maslaha shine a sanar da su to shine malam ce wannan yana nuna mana wato mahimmancin shugaba ya zama yana sanar da talakawansa wani al'amari da zai iya faruwa a matakar idan ya faru za su cutu kamar tsallaken albashi ce to muna shaida wa mutanen ƙasa ko mutanen jiha cewa wannan watan akwai gala to kaga sai kowa ya shirya duk wani abu wanda faruwarsa zai cutar to a bayyana wa mutane kafin ya faru saboda su shirya a al'ada irin ta jirgin sama duk abin da zai faru da jirgi mummuna to ana ba da sanarwa saboda mai kalmar shahada ya yi mai gudawa ya yi mai wasiya ya yi ko ba haka ba inda arna masu kiran yesu su kira su masu jirgi dai za su gaya ma don kasantai in kana da wata dabara ko ta tuma mai wa kai wali ne to shi yasa wanda ya san jirgin sama jirgin sama yana da <clears throat> wani lokaci wasu abubuwa masu tsoratarwa ko jijjiga da gargada ko kuma karkata ko kuma ya ƙasa da ƙarfi sai ya riƙe to yana faruwa da jirgi to amma wadda ya lakanci jirgi abinda da yake fara la'akari da shi shine ba a ce komai ba tunda ba a ce komai ba to hanya ce sha'anin hanya ne wani lokacin ma jirgi yana gargada ana raba abinci har ruwa na kofi yana yana zubewa saboda gargada to amma ana ta hidima alama ce ta cewa ba komai <clears throat> hanya ce to tana faruwa haka yanayi da du da duwatsu yakan sa jirgi waɗansu abubuwa almuhim idan akwai matsala to ana sanarwa ba za a yi rufa-rufa wa mutane ba kawai sai dai su ji ana tashinsu za a yi musu tambaya ana sanarwa amin to kaga kamar likita da marar lafiya idan likita ya duba ya fahimci cewa wannan jinyar ba ta tashi ba cewa ta mutuwa ce a fahimta irin tasa to ba rufa-rufa don ya sanarwa marar lafiya nan ba laifi ba ne a addinance ba san a aiki likitanci ba saboda mu dai musulmai a tsammanin da muke musulmi ya imani da kaddara mutuwa kuma abu ne da za a yi kuma ya zo to duk wanda aka ba shi labarin zai mutu to da bai kamata ya mamaki ba <clears throat> dama zai mutu to ta zo to tunda ta zo ta to yanzu dama ce ya samu na yi wani shiri inda wasiya da zai yi yi inda sallahu da zai bari ya bari inda damar ya ambaci Allah ya cika da kalmar shahada ya shirya ya aniya amma sai ga wadda imaninsa yake da yake da ƙarfi ko wani aka ce masa zai mutu ƙarshe daga nan kuma sai ya collapse na ga wani bawan Allah a madina da aka zo kashe shi kisasi da aka fito da shi daga mota idansa a daure kafarsa ba ta iya daukansa ya riga da ya mutu a tsaye ana fitowa sai ya gwiwa sai ciccibarsa aka yi so sai zama baya iya kwata-kwata jikinsa ya riga ya mutu saboda ya riga da ya san mutuwa zai kuma akwai dama kisan akwai wanda yake iya karban yafiya akwai wanda baya karban yafiya to irin nasa baya karban yafiya domin da a ce wani ya kashe yan uwan jinin suka ce a kashe musu shi to akwai yiwuwar mintin ƙarshe nazartaswa kafin a caba mata kwabi a samu maslaha su ce sun yafe akwai yiwuwar haka kuma suka ce sun yafe shikenan hukuncin alkali ya canza ko an daga takobi za a caba mar suka ce dakata mun yafe shikenan akwai yiwuwar haka idan kisasi ne amma idan dan fashi ne kamar yadda shi din ta'addanci ne na fashi to ba ya fiya a ciki ba mai yafewa da haka dole kawai kashe shi za ya san kashe shi za amma kashe shin to wannan mutuwar jikin ba ta hana a zartar da hukuncin a kansa ba <clears throat> almuhim a sanar da mutum zai mutu wannan yana da muhimmanci su ta shugabanni da suke yi wa wasu kisan tsaka ana niyyar kashe shi bai san kashe shi za a yi ba sai dai kawai ya ji an kashe shi to da ya kamata a sanar da mutum saninsa ba zai hana kashe shi ba amma shi akwai maslaha a tattare da shi na ya sani din almuhim annabi alaihi salatu wassalam da ya san wannan tafiya akwai kalubale a cikinta to sai ya sanar da su wa min ha daga cikin hukunce-hukunce ko fa’idoji annal imama idastan faral jaisha <clears throat> lazima lahumun nafir lazima lahumun nafiru walam ya juzli ahadin a takhallufu illa bi idni wala yi fil wujubi ta'yinu kulli wahidin minhum bi ainihi وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يسير الجهاد فيها فرض عين وثاني إذا حاصر العدو البلد والثالث إذا حضر بين الصفين ما لا يتدقى سكين فائدوجي أن الإمام إذا استنفر الجيش واتو شوغبا إذن ya rayu runduna ya gayyace su tafiya a yaƙi lazima lahumun nafiru to yana zama dole su tafi idan shugaba ce a tafi yaƙi to ya zama dole ya lazimci dukkan waɗannan rundunar su tafi yaƙi so ya zama dole a kaina ya zama dole a kanka duk wanda yake ahali ne na yaƙi ahali na yaƙi namiji baligi lafiyayye amma mace banda ita <clears throat> yaro banda shi marar lafiya ko gajiyayye tsoho banda su amma duk wani wanda ba waɗannan ba to yaƙi ya lazamce shi daga shelar shugaba na tafiya yaƙi ko da bai ce wane da wane da wane ba <clears throat> idan ya ce wane da wane da wane to duk wanda shugaba ya ayyana shi ya kira sunansa zai tafi yaƙi yaƙi ya zama dole a kansa in ma bai ayyana wasu ba ya ce gobe za mu fita yaƙi ko rana ya yau za mu tafi yaƙi to waɗanda yake adiresin ɗin sunan talakawansa al'ummarsa da wanda suke wajen da wanda ba sa wajen matuka suna cikin wannan tafiyar to wannan kira ya shafe su kuma jihadi a nan ya zama fardu ainin ya zama farilla da ta shafi kowa a ƙashin kansa wannan malai na ishara ne zuwa ga <clears throat> hukuncin jihadi shi kansa fil asl jihadi a asali fardu kifaya ne jihadi farilla ne ba a farin jihadi a musulunci har tashi alkiyama farilla ne sai dai idan sharuɗansa ba su cika ba ko da abubuwan da ake jira na sharuɗan ko akwai waɗansu mawane abubuwan da za su hana tsayuwar jihadin to sai dai waɗannan su hana amma ba dan jihadi ya kau ba jihadi baya kawuwa har zuwa tashin alkiyama to amma fardu kifaya ne jihadi farilla ce amma wasu na ɗauke wasu asalinsa idan ta kama a jihadi sai muka ji ana jihadi a wani wuri mu kuma labari muka samu to waɗanda suke yi ya kama su su yi to sun sauke mana faralin da haka yana zama fardu kifaya a asalinsa amma idan shugaba ya kira a fita jihadi to ana ya zama fardu ain nan kuma wajibcin ya shafi kowa ولم يجوز لأحد a التخلف إلا بإذنه baya halarta wani yayi fashi ya zan bai je ba sai da izinin shugaba za mu ɗauki wannan daga abin da muka karanta a baya da abin da za mu karanta a gaba yanda waɗanda ba su je yakin tabuka ba ya zame musu wato damuwa kuma ya zame musu laifi a addini rashin zuwa yakin tabuka ga munafukai har ma da muminan da shaidan ya yi tasiri a kansu ya ta da ƙura sosai to ba da za a zarge ka <clears throat> akan barin abu sai in wannan abun aikata shi wajibi ne a kanka so ya zama wajibi ne a kansu shi yasa da ba su je ba suka yi laifi wala yushtaratu fil wujubi ta'yinu kulli ahadin minhum bi'ainihi mala ya ce ba sharaɗi ba ne wajen wajibcin tafiya yakin a ce wai sai an ayyana kowa bi ainihi a kashin kansa ba sharaɗi ba ne in za a tafi yaƙi sai shugaba ya ce wane shirya wane shirya wane shirya wane shirya sannan ya waje ba a kanka a matuƙar ya ce ku shirya mu tafi yaƙi to da kai yake da ni yake da sauran yake har wanda baya wajen inda yana cikin tafiyar so ba za a jira sai ya ba da sunaye ya ba da list na masu tafiya ba allahumma illa idan idan sariya ce idan runduna ce da ba ma'aiki alaihi salatu wasalam a ciki wata tawaga ce da ya shirya ya tsara zai tura ta yaki, to anan yakan yi selecting na wato bataliya da za ta tafi to idan baka fito a nan ba to wannan bai shafe ka ba amma in dai shine zai fita to Allah cewa ce in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah mala yace wa hadha ahadul mawadi'i thalatha allati yasiru al-jihadu fiha fardu 'ainin wannan ɗaya ne daga cikin wurare guda uku wanda yaƙi jihadi yake zama farilla da take ɗoruwa kan kowa wannan ɗaya ne daga cikin wurare guda uku wato kenan jihadi yana zama wajibi aini farilla akan kowa akan ɗaiɗaiku ya bar hukuncinsa na farko na farzuki faya ya zama kowa sai ya je in ba waɗanda dama aka cire sunansu a jihadi a jihadin yaƙi ba <clears throat> kamar da na ambata a baya to yana zama dole akan kowa a wurare guda uku wuri na farko shine gabar da muke a kai idan shugaba ya umarnin a fita ba tare da ya toge ba afuwan amma idan ya toge shugaba ya ce ban da wane to ban da shi musamman waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi yake barin su shugabanci in zai tafi kaban ibn ummi maktum radiyallahu ta'ala anhu suka ce manzon Allah sallallahu ya bar shi a Madina <coughs> ya bar shi shugabanci sama da sau goma irin su Abu Lubaba irin Ali ibn Abi Talib da aka bar shi a yakin Tabuka sai dai Ali Abi Talib kamar yadda ina ga an ambata a baya an bar shi a yakin Tabuka ne a tafiya yakin Tabuka manzan salama ya dora masa dawainiyar kula da gida shi gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da kuma shi gidansa Aliyu tunda gidansa ma akwai yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma madina kuma sai ya bata a hannun muhammadu ibn maslama radiyallahu ta'ala anhu da haka sai ya bar muhammadu ibn maslama da rikon madina sai ya bar aliyu kuma da rikon gida ya tafi tabuka to irin waɗannan da aka riga aka ba su izini to ban da su ko kuma waɗanda kamar da muka karanta a baya suke da ah, uzuri wadda manzan Allah su salama ya ba su da kansa ba uzurin da suka zo da kansu suka suka suka application suka nema ba a uzurin da shi ya ba su da kansa su sun riga sun kawo kansu amma ba abin hawa ba guzuri ba yadda aka iya da su za ce daga nan inan eh, ku haƙura ku koma wani yakin maje da ku to waɗannan kunga su ma wajibci ya saukar da kansu to wannan shine mahalli na farko idan shugaba ya ce kowa ya fita wuri na biyu shi sa malama ya ce wasani na biyu kuma idan hasar al'aduwul balada idan abokan gaba sun kewaye gari idan suka dira a gari to nan duk wani ma'abocin jihadi jihadi ya zama wajibi a kansa yayin da aka far muku a gari mutanen azare an san ku da wannan idan an matsa muku to ba kwa barin kota kwana to lokacin da aka farwa mutanen gari to fitowa ai jihadin wajibi ne akan duk wani namiji baligi lafiyayye ba a guduwa a shiga daki, ko kuma a shiga wardrobe ɗin mata ko banɗaki <clears throat> ko ƙasan gado don wani aka ce da ya ji bom ya shiga ƙasan gado kuma da aka gano ma bom ne a wani waje da kyar sai da aka daga gadon aka fudda shi da yare ya shiga <coughs> wani kuma da ya ji bindiga ratatatata da ya je da ya shiga da ya sa sakata to sai da guduma aka buɗe sakatar dama irin wace ba ta shigan nan ne amma ya sakata, to idan har makiya sun riga sun dira muku to irin wannan gwaje-gwajen bai taso ba <clears throat> sai dai in bin su za a yi ko kuma komawa da aka yi baya za a kira sauran jama'a ne a zo a tusa su a gaba da haka jihadi yana zama wajibi akan kowa lokacin da abokan gaba suka farwa gari su ba daidai ba ne a bar 'yan tsirari su kuma a ta kashe su sauran jama'a kuma su yi ta ranta a guje ya faru wata shekara a garin mugiyaɗe lokacin da ake cikin tsananin damuwa a wannan yankin namu na kashe-kashe wata juma'a gashi ranar kasuwa ce ma da yamma kawai yara suka zo suka hau kwaltar kano suka dinga barin jigida kasuwa ta tashi tasha ma ta tashi har da 'yan tashar suka yi barin wuta a wani gidan mai akwai wani bawan Allah da aka kashe shi <clears throat> Allah ya masa rahama shi kansu ya yi, sai suka kashe shi to kaga inda 'yan kasuwan nan kansu suka yi to ko sun zubar da goma ko ishirin su ma za su tsorita kuma ƙarshe ya zama wata hanya ta maganin abu, to amma ba a yi ba kowa irina ne na sauransa sai aka yi ta guduwa kasuwar ma tashin ta kenan da suka tafi ma ba a dawo dai wannan kasuwar ba <coughs> to illa ce babba idan har haka za ta rika faruwa ga al'ummar musulmi ubangiji allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da aminci waɗanda suke nufin mu da fitina allah maɗaukakin sarki ka iya mana a kansu kamar yadda makircinsu <clears throat> zuwa gare su irin waɗannan fitintunu akwai damuwa ga duk wanda yake mai imani ne masanin ya kamata ya san akwai damuwa kuma idan gemu dan uwanka ya kama da wuta in ji bahaushe ka shafa naka ruwa so zancen gaskiya <clears throat> ba alheri ba ne ka rika jin ta'addanci a wasu wurare ka ɗauka tun da bai shafe ka ba ba matsala idan ya yi kamari kai ma kanka zai yi kuma al'amarin yana da ɗaure kai amma akwai abin da malamai suke tunusar da mutane sun kasa ganewa <clears throat> kwa irin wannan majalisin mun sha mai magana a kai cewa dabara guda ɗaya da muke ta hange ita ce maganin matsalar idan fa ba ita ce maganin ba to ba za ta iya maganin ba kullum ana ganin maganin matsalar shugabanni su ake ɗorawa to sai aka je gidan soja gidan soja yadda in za ka wuce ta wajen ma yadda kasan za ka wuce ta gidan wuta ba wani abu mai kyan gani saboda tsabar barazanar da ke wajen amma a ƙasar nan aka shiga gidan soja <clears throat> ba fa sansanin soja a jeji ba a gidan soja nda aka shiga aka je aka kama janaral aka ta sakeyarsa aka kashe biyu tukuici aka tafi kuma sai a labarai in shugabanni za su iya in za su iya a yi irin wannan barnar ai su ne a wajen to gaskiyar magana manzo salma alkur'ani ya faɗa manzo Allah ya faɗa <clears throat> Allah zai jarrabe ku da zubar jini manzo Allah ya faɗa yana daga alamomin tashin alkiyama zubar da jini zai yi yawa yana daga alamomin tashi alkiyama ka ji kawai an kashe ka baka san hawa ba baka san sauka ba wanda ya kashe ka ma bai san me yasa ya kashe ka ba to idan mun yi imani da dama haka zai faru to haka mata mu sani cewa wata dabara ba za ta hana faruwarsa ba to wani shiri muka yi in na mutuwa ne na komawa ga Allah in na aminci ne na shiryawa da Allah wani shiri muke da shi ba mu shirya wa mutuwar ba mun ci gaba da shegantaka a yayin da ɓarnar take ƙara ruruwa ba mu shirya da Allah ba <clears throat> saboda ba ma tsammanin ma cewa matsalar mu ce gani muke gazawa ce ta shugabanni kuma shugabannin nan ba wanda ya shugabanci aka zauna lafiya in ka ɗauki bbc za ka ji duniya ma haka take in ka ɗauki basu amerika za ka ji duniya ma haka take in ka ɗaga jarida za ka ji duniya ma haka take ba shugaban da da ya hau <clears throat> sai kawai aka ce an zauna lafiya an ajiye makamai ko ne da irin salon fitina da ke faruwa so mu tausaya wa kawunanmu mu taimaki kawunanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu <clears throat> don addininmu ya tsaya rayuwarmu ta inganci Allah subhanahu wataala muna roƙonka gafararka muna roƙonka afuwa da yafiya ka ji kanmu ya Allah karka biye mu da ayyukan wawayen cikinmu ya Allah ka tausaya mana a dalilin 'ya'yayenmu <clears throat> ƙanana da ba san hawa ba san sauka ba a dalilin iyayenmu da suka tsufa suke ta istighfari suna bauta maka a dalilin marasa lafiya da ka jarrabe su ba su da ikon gudu ko yi wa kansu wata gata a dalilin salihan bayi wanda kullum suke roƙonka ya Allah ka amsa mana ko da akan harshen bayinka karɓaɓɓu a wajenka Allah ka amsa mana ka ba mu zaman lafiya <clears throat> da haka idan makiya suka fitini gari to fitowa a yaƙe su ya zama wajibi akan kowa <clears throat> mala ya ce wa salisu na uku idan hadara bai na safain idan mutum ya riga da ya halarci tsakanin saho biyu na masu imani da na makiya lokacin wurin yaƙi kenan idan mutum ya samu kansa a farfajiyar yaƙi to ba shi da ikon guduwa sai dai irin gudun da Allah maɗaukakin sarki ba da izini ko dai ya juya ne don ɗaukan babbar dama ko kuma ya juya ne don a taho gaba ɗaya amma ba ya juya ne don guduwa ba ko don ɓuya ya juya ne don ɗayan dalilan guda biyu in ba haka ba Allah ya ce in mutum ya gudu to ya koma wuta Allah ka tsare so ba a guduwa daga wajen yaki wa min ha daga cikin fa'idoji wujubul jihadi bil mali <clears throat> kama yajibu bin nafs wajabcin jihadi da dukiya kamar yadda yake wajaba da rai <clears throat> ma'ana kamar yadda yake wajaba da gangar jiki yanda sai ka kawo kanka jihadi ya yiwu to haka sai da dukiya jihadi yake yiwuwa mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya tsayin daka a bari wajen tattara dukiya da za a yi guzuri da ita don tafiya wannan yakin domin yaƙi yana bukatan guzuri ku duba yadda dukiya take salwanta a kan yaƙi a ƙasashen duniya ko na najeriya ka ji san yaƙi yana cin kuɗi so yaƙi ya gaji cin kuɗi don haka jihadi yana bukatar dukiya kamar yadda yake bukatar gangar jiki dukiya ita kadai don ajiye ta aka tura da waki ba za su yaƙi ba sai da mahaya aka ajiye daloli ba za su yi musulunci ba sai an sarrafa su to amma kowa mai fatara ne to musuluncin ko ba zai yiwu ba su da kuɗi ga wasu nan saboda fatarar an ce su koma gida ba za a je da su ba kuma fatarar cewa na ba to musulunci ɗaukakarsa yana bukatar dukiya kamar yadda yake bukatar gangar jiki to wanda yake da dukiya ya shigo ya tallafa a musulunci wanda yake da abin faɗa ya shigo ya taimaka a musulunci wanda yake da lafiyar yi ya shigo ya taimaka a musulunci wani abubuwan guda uku su suka hallara ma'ana da abun faɗa da dukiya da lafiya waɗannan abubuwan guda uku su suke haɓaka musulunci a kodayaushe hidimar da dukiya take wa addini ba ɗan kaɗan ba ne shi yasa har Allah ya fifita ta a jihadi a kan gangar jiki mun karanta da ku idan za a raba dukiyar ganima doki kashi biyu ne da shi amma ƙato kashi ɗaya ne da shi doki dukiya ce ƙato gangar jiki ce to hata irin wannan da'awar tamu guduma dukiya tana da yawa yanzu yawan mu nan da ba fanka mai hurawa zama ba zai yiwu ba da ba haske abin ba zai yiwu kamar haka ba cikin nishadi da ba abin magana ba zan iya isar da wannan taron haka ba cikin sauƙi wurin ya shiru ya nutsu kai da ba masallacin ƙarshe da ba za mu taru nan ba sannan social media irin kamaran nan irin wayan nan a ci gaban zamani masu kallon abin da ake yanzu akan akan yana kila sun fi waɗanda suke hallara a nan yawa dukiya kenan da addini irin gudumawa da take bayarwa to shi yasa ambaton dukiya a wajen jihadi Allah ya bashi muhimmanci sosai wa hadha huwa sawab alladhi la raiba fihi malam yace wannan kuma <clears throat> shine zancen daidai wanda ba shakka a cikin sa cewa ana bukatar dukiya kamar yadda ake bukatar gangar jiki fa innal amra bil jihadi bil mali shaƙiƙul amri bil jihadi bin nafsi fil qur'ani wa qarinuhu na akwai gyara ni na gyara nawa shi sa na karanta daidai fa innal amra bil jihadi <coughs> bil mali ce domin umarni da yin jihadi da dukiya Shakiku kamar an rubuta mene eh shaki shaƙaini kamar shaƙaini aka rubuta eh, ba daidai ba ne ba shakiku ne shakiku na yan uwantaka <coughs> wato malaci domin umarni da yin jihadi da dukiya shakikul amri bil jihadi bin nafs ɗan <coughs> uwa ne na kusa shakiki ne na umarni da jihadi da gangar jiki tare suke tafiya yan uwan juna ne fil qur'ani a cikin alqur'ani <clears throat> wa qarinuhu kuma tsare kun juna ne abokin tafiyarsa ne jihadi da dukiya da kuma jihadi da gangar jiki tare suke tafiya malai ce bal bari ba ma haka ba <clears throat> ja'a muqaddaman alal jihad bin nafs jihadi da dukiya ya zo ma cikin alkur'ani an gabatar da dukiyar akan jihadi da gangar jiki fi kulli mawdu'in a kowane wuri da aka hada su illa mawdu'an wahidan sai wuri ɗaya duk wurin da Allah ya ambaci jihadi kuma ya ambaci dukiya da gangar jiki to sai ya fara ambaton dukiya kafin gangar jiki misali Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim kun ga dukiya kafin me Allah ce infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum Allah ce lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum <clears throat> innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim haka zaka gani amwal anfus sai an fara ce dukiya sannan a ce a jiki amma ya ce in ban da wuri ɗaya <clears throat> nan ne sai Allah maɗaukakin sarki ya fara gabatar da gangar jiki akan dukiya nan ku saboda wata hikima shine faɗin Allah ta'ala inna Allah minal muminina almu'minina anfusahum wa amwalahu bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun <clears throat> magana jihadi ne Allah ce ya saya a wajen mummunai sai ce an anfusahum rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu ya saya saboda jihadi ka sallama jikinka da dukiyarka saboda jihadi to nan hikima za ta sa Allah ya gabatar <clears throat> ba don komai ba sai don gaba ce da Allah maɗaukakin sarki yake nuna wato ƙoƙari da cikar imani da sallamawa irin ta mumini a fagen tashin hankali da tsoro wanda zai iya jefa dukiyarsa ya gudu don ya tsira da gangar jikinsa da haka sai aka fara gabatar da gangar jikin akan dukiya saboda nuna irin yadda ya yi shahada ya sallama a nan gaggan jikin tana gabata akan dukiya malam ya ce <clears throat> wa ya dullu ala annahu akadu min al bin nafs yawaita gabatar da dukiya akan gangar jiki yana nuna cewa wato dukiyar akadu ta fi ƙarfi minal jihadi bin nafs akan jihadi da gangar jiki lokacin da aka tafi ta buka <clears throat> ai kun ga irin dukiyar da aka hada mun karanta afuwan ba ku gani ba ni ma ban gani ba ma mun karanta amma gani na zuciya nake fada na ilimi da muka yi a karatu mun ji irin abun da aka hallara aka tara mun ji irin tawagar da ta tafi mutum dubu na talatin sama da haka to da babu dukiyar da za ta ɗauki nan wannan jama'ar zai yi su je sai yi ba so dukiyar tana da muhimmanci sosai <clears throat> ya ce wa idza wajaba alhajju kayo idan za a ce ma hajji yana ya wajaba bil mali da dukiya ala al'ajiz bil badani akan wanda ya kasa da gangar jiki fa jihadi bil mali aula to wajibcin jihadi da dukiya ya fi cancanta da waje ba akwai yar kura ba gane gaba ɗaya ba idan <clears throat> hajji zai waje ba saboda mutum ya samu dukiya amma ba zai iya da gangar jikinsa ba tare da haka hajjin ya waje ba mutum ne yana ya samu dukiya amma ya tsufa bai taɓa zuwa aikin hajji ba ya yi ritaya ya tsufa sai aka biya shi wasu kuɗinsu daga gwamnati miliyan hamsin sun fi karfin bukatunsa na laruri amma ya yi tsufa <clears throat> ba zai iya zuwa aikin hajji ba to hajji ya waje ba a kansa tare da haka saboda mai saboda dukiya to yaya zai iya yi ta sai ya biya wani ya je mar ya biya wani ya je ya masa to idan hajji zai waje ba akan wanda ba zai iya ba a dalilin yana da dukiya <clears throat> to jihadi ya fi cancanta da waje ba akan mai dukiya ko da ba zai iya zuwa ba har manzan Allah salama yake wato ingiza masu dukiya yake kwadaitar da su yace wanda ya kintsa mai zuwa yaƙi shi ma ya yi yaƙi wato wanda ya shirya mai jihadi da dukiyarsa to ko shi bai samu yin jihadin ba to shi ma ya yi ladansu ɗaya ko tafiya wa'azi ne ba za ka je wasu ka biya wani mai zuwa tamkar kaje ne hakan nan mutum biyu da suka haɗu sai suka haɗa guzurinsu a mutum ɗaya sai ya tafi to tamkar kowa ya tafi ne haka addinin Allah yake ga wanda ya bada dukiyar gudumawarsa aka yi shi to da shi ake samun da shi ake raba ladan ku duba wanda ya bada doki dokinsa zai dawo da kashi biyu mayakin da ya hau dokin yana da kashi ɗaya wannan yana nuna maka falalar dokin ne fa kenan alada ma kai mai dokin kafi wanda ya hau dokin ya yi sukuwa ya yaki lada a dalilin dokin saboda mahimmancin sanya dukiya manzo salama ya a lokacin ma'aiki salama akwai wani sahabi da ya shirya tafiya yaƙi yakin tsakomai sai jinya ta same shi nan salama sai ya aiki wani da labari ya same shi wane ya shirya amma ba shi da lafiya sai ce wane ka je ka <clears throat> gidan wane ka ce in ji ni duk shirin da ya na yaƙi ya baka yana da ka yana da ladan da ya sanar da shi ya kira matarsa ya ce ki je duk abin da kika san na shirya tafiya yaƙi da shi ki tattara kar ki bar min allura a gidan nan face sai kin danka wannan mutumin to kaga masu gida wanda suke sa matan su alheri kuma mace dama sai ka tare can tare can in zaka ka ba ta umarni ka juya baka faɗaɗa umarnin ba baka nuna hakikan yadda kake so ba baka sa ido akan ya za a aiwatar ba har babanka sai an cuta baka sani ba ilahi lazi sai babanka abinci wallahi miya ba nama kuma da nama a gida kwa a bashi a kwano mai lamba kwa bashi bashi a gambal habarin kwano ko a bashi wanda ba zai ishe shi ba ko a bashi miyar da ba ita ce kai za ka ci ba to sai ka koya mata sai ka sa ido sai ka gwada mata ya ce karki bar ko allura tattara komai ki bashi ne za ka taimake ta <clears throat> ka hana ta rowa saboda mata sun fi maza rowa ba nata ba wala'ala ma a gidansu ma babu amma in ta samu rowa kai kuma isasshe ka baza babbar riga ka ce a yi sai ka fita kuma ba binciken an yi ko ba a yi ba to tunda suna da zuciya irin ta yarinta da hali irin nasu na mata rauni ne ba zagin ku nake ba rauni ne ita ce kayyumiyar me yasa aka ce arjalu qawwamuna 'ala nisa ita ce kular da sa idan da aka saka shi dauke ta daga waɗansu halaye irin nasu na rauni ka ɗora ta kan ya kamata domin an ɗaura maka igiya ne ka ja su da ita da yaran duk zuwa aljanna to in ba dan akwai wasu lapses wasu matsaloli da za ka tare ba da ba baka shugabancin ba to almuhim maza salama ya ce duk wanda ya taimakawa mai tafiya yaƙi duk wanda ya taimakawa mai jihadi tamkashi ma yayi ne to za mu dakata daga wannan fa'ida sai sati idan Allah ta'ala ya kai mu abin da muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa ka tara ma cikin ladan abin da ne kuskure a ubangiji Allah ka gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik